kan shi bola ahmed tinubu gwamnan jihar lagos a wato sanwa-olu shi ma ya zo nan lake toll gate ya yi magana da masu tarzoman nan sannan ya bi su majalisar jiha inda suka je nan ma yi magana da su ƙarshe ma dai hasali in ji wannan profesa har sai da gwamnan ya ɗauki wato allo na wannan tarzoma shi ma ya riƙe ya shiga cikin shi da kansa to eh, ni ma na karanta wannan jawabi da shi professor nan ya yi kuma sai ka ce biri ya yi kama da mutum domin na ji jawabin shi bola ahmed tinubu hmm. wanda ya nesanta kansa da wannan zargi amma kuma bai allah wadai da wannan zanga-zanga ba bai yi tur da wannan abin da waɗannan matasa suke yi ba wanda ke nuna cewa kai ca ma yi ai a tsari na demokradiyya an baiwa mutane dama su yi bore saboda haka idan suka yi boran nan kamata ya a saurare su a ga kuma abin da zai biyo baya to wannan na nuni da cewa shi abin da ke faruwa bai dame shi ba ko kuma ya zo daidai da abin da yake so ya gani wannan kenan sannan kuma akwai zargi da ake yi cewa waɗansu ne waɗanda ke adawa da gwamnatin kuma suna cikin gwamnatin su ne suke so su ga faduwar gwamnatin domin su za su ci riba idan aka yi nasara a wannan abu ya danganta ga yadda aka zo tirya ta kare tiryar tana iya kasancewa yadda za a yi turgwagwasu wadda za a ce dole a zo a zauna da waɗannan masu bore a zauna da su a tattauna me mafita suna iya cewa daga cikin mafitan da suke so a ɗauka shugaban 'yan sanda ya sauka mataimakinsa ya hau shugaban ƙasa ya sauka mataimakinsa ya hau waye waye ya sauka wanda ke biye masa ya hau ai kaga su kwalliya ta biya kudin sabulu zama su ne gwamnatin kenan to shi kenan to yanzu haka kawai za ka bari mutane miliyan goma sha biyar su zaɓi shugaba sai wasu 'yan tsari da basu kai ko miliyan ɗaya ba su zo su ce su ba sa son wannan shugaba su suna son a yi musu yadda suke so ai kaga kenan an yi wasa da mulki mulki fa ba ƙarya bane iko ba ƙarya bane ubangiji ne arawa duk mai mulki wani bangare ko zati na ikonsa to kuma idan wannan shugaba ya yi wasa da wannan mulki to Allah ma masu ya tambaye shi ba mu 'yan Najeriya ba shugaba Buhari ya kamata ya yi karatu na tanatsu ya ga shin su waye za su ci moriyar irin wannan bore yayin da shi ya kau ai akwai tsari a cikin kundin tsarin mulki idan yau babu shugaban kasa bashir ba kai za a kira ba ko ahmed ko ni akwai wanda za a kira to wanda za a kira a duba a ga yaya me motsinsa a cikin wannan tsari yana nuna nadama ko ko yana zuga waɗannan masu yin boran ne a nan za a fahimci wani abu in yana da ubangida a dubo meye matsayin ubangidansa a wannan tsari idan waɗanda suke kuka da 'yan sanda suna cewa 'yan sanda na gallaza musu a kalli meye su shin sana'a ce suke wacce ta zo daidai da doka ko ko wacce ta karo da doka idan suna yin wani abu wanda ya saba wa doka dole ne su karo da 'yan sanda dole ne kuma a hukunta su idan kuma za a ce za a kyale duk wanda zai rika taka doka ya yi abin da yake so in ya saci kuɗi ko ya saci mutane ko ya samu makamai zai yi amfani da wannan ya zo ya gwamnati a miƙa masa gwamnati to kowa ma sai shiga cikin wani hali na karya doka a yi abin da duk aka dama so ina ganin shugaban kasa ya kamata ya tsaya ya karatun ta natsu ya yi koyi da ubangiji ubangiji ma ca ya duk laifin da kai zai yafe maka muddin dai baka yi wa kujerarsa barazana ba muddin baka ce akwai wani shugaba face shi ba haka ne to malam ahmed mutane suna maganganu iri-iri daga kuma irin maganganun da ake ji game da wannan al'amari har wasu suna nuni da suna kawo misali al'amari batu na kamar bangaranci mun shiga wato dandula na zamani din na sadarwa mm. inda zaka ji wani yana cewa ai tun shekarar 2008 ake halka mutane a najeriya amma babu wanda ya tarzoma babu wanda ya tawaye ya ce bai yadda ba don haka yake mamakin yadda za a ce dan an kashe mutum daya a jihar oshun zai haddasa wannan irin ta tarzoma to wasu kuma suke cewa ah to ai idan ma miliyoyin mutane ake kashewa kullum a arewacin najeriya mutanen arewa su ga cewa wannan babu aibu wannan zaɓin su ne a wani sashen kuma waɗanda su suke ganin suna daraja ran bil adama ko kwaya ɗaya aka taba babu aibu dan sun fito sun ce ba su yadda ba kai ya kake kallon wani abu akwai kana ganin akwai alamun bangaranci a cikin wannan tarzoma ko ku dai a'a yanayi ne aka tsinci kai na wahala kamar yadda wasu gwamnoni su muka ji dan mun ji gwamnan jihar Ekiti kuma shugaban gwamnonin Najeriya gaba ɗayansu a halin yanzu ya fito yana cewa ba ko shakka sun lura akwai yunwa akwai kuma bacin rai daga bangaren 'yan najeriya shine haddasa wannan game da yadda ake mulkin su kai ya kake kallon wannan wato abin da ke faruwa idan ka duba zaka ga da cewa hmm. akwai bangaranci babu bangaranci rashin bangaranci shine yanzu misali akwai kungiyar gamayyar kungiyoyi na matasa hmm. sun taba zuwa ma da wasu 'yan kudanci kungiyoyin matasa na kudanci suka yi barazanar wani abu suka zo suka kwatanta abin da aka yi a kudanci hmm. an ce a lokacin wasu tsirarun matasa daga kudanci suka ce duk wanda ke kudu ya dawo arewa su da suka zo arewa suka ɗauki wannan matakin sai aka je aka kama su aka yanzu zanga-zangan nan gashi kana bayani ka ce akwai gonan da ya ɗaga wannan tambarin hmm. na cewa a kawo ƙarshen wannan rundunar hmm. amma maganar da nake da kai idan ba jiya da daddare ba akwai waɗanda suka fito ba wai cewa suka a kawo ƙarshen rundunar ba a'a sun fito ne suke zanga-zangan cewa a kawo ƙarshen matsalar tsaro da ta canye dubban rayuka a yankin arewacin ƙasar nan aka kama su hukumar a farin tsaro ta farin kata ta sun gayyace su su zo su yi bayani su yi kaza suna shirya zanga-zanga ba bisa ka'ida ba to kaga yawwa hmm. to kaga kenan za a ce ba wai bangaranci ba ne a arewa ma akwai wanda suke yunkurin wannan ka gane amma ana dakushe su idan kuma aka ce bangaranci ne idan ka duba duka hotunan da za ka duba idan za ka ɗauko hotuna yanzu nan duk inda za ka ga an ɗaga 'yan sas ma'ana a kawo ƙarshen rundunar da ke yaƙi da fashi da makami za ka wahala ka samu mai hula irin taka a ciki ko mai riga irin tawa a ciki zan iya baka wato asamen ka je ka ƙara bibiya ni na bibi hotuna sama da talatin kashi-kashi ban ga wani mutum ɗaya mai hula irin tawa da taka ba da farar riga kamar yadda ka sa babbar riga a ce gashi yana zanga-zanga sannan ban ma ga wani mutum wanda ya fito fili ya sa kaya complete cikakkun kaya wanda ke nuna cewa shi ya sa hula irin ta ibo da muka sani yadda da aka san da tijan ibo suke sawa ban ga wani wanda ya fito ya sa a gwada irin ta yarbawa da karkataccen hula wai a ce cikin yan zanga-zangan ba dukan su abin da na fahimta wasu mutane ne kamar yadda malam bala ya ce shin mutanen nan shin daga ganin kalan su ma tukunna ka san duk yadda za a kidai idan aka kalli mutum za ka iya gano wannan anya zai iya aikata kaza idan ma misali saboda ba zai taba yiwa kamala tana daga cikin wato abubuwan da za a iya kallo misali a iya yanke hukuncin ko mutum ko a yi hasashen cewa mutum zai aikata ba daidai ba ko ba haka ba mm. akwai waɗanda muke gani ba su da eh, kaya a jikinsu mm. da zane-zane wanda yake mun tabbatar da cewa duk wani abu da ake kullawa wannan rundunar idan ma ka bibiya za ka fahimci cewa ita ce rundunar da aka samu wanda yake waɗanda suke ganin sun gagara duk da yake akwai kurakurai a ayyukansu waɗanda suke ganin sun gagara waɗannan yaran mafi yawancinsu ana zargin su ne da irin damfara ta yanar gizo da sauransu duka su ne kuma wannan rundunar ta yi ƙaurin suna wurin fitowa har cikin rami hamagoyinsu take bin su tana zakulo su to sun fito sun yi wannan abu ga shi ga yadda abu ya faru kaga mafi yawanci kuma wannan abu ne wanda aka yi itifaki cewa ba a ce baya faruwa arewa ba ya fi faruwa matasan kudu su suka fi kwarewa akan waɗannan abubuwa na zamba da sauransu duk mafi yawancin waɗanda ake kama akwai 'yan arewa amma za ka ga ba a cika samun su ba da yawa to saboda haka kamata ya a duba a gani sannan kamar yadda na ce wani lokaci shi kansa shugaban ƙasa muhammadu buhari yana da matsala gaskiya maganan gaskiya idan aka ce abu ya faru a arewa yanzu ka duba fa a katsina mutum nawa aka kashe ga boko haram sama da shekara goma wane ne ya fito ya yi bore ko ran dan adam ya fi rai ne abinda muke ɗauka duk idan aka ce an kashe mutum a maiduguri an sa bam an kashe mutum bai da bambanci da wanda dan sas ya halaka a osun ko a lagos ko a port harcourt to mene ma dalilin ma da za a ce an fito ma an ce wai waɗannan mutane sun zo sun fara zanga-zanga an yi fara an yanke hukunci an soke wannan wannan eh, ya ake kiranta wannan runduna ta musamman bayan rundunar an san da cewa tana yaƙi duk da yake akwai kurakurai ai in ka dubi duka aikin dan sanda ne yake da matsala da ake bukatan a gyara to amma mutanen nan sun fito yana da kyau daga yanzu idan ma misali aka samu wannan kuran talafa ya kamata ya karatun ta natsu ba komai bane misali idan ma waɗanda ke kewaye da shi ne ba sa kishin arewan to ya kamata shi yanzu ya fahimci abin da ke faruwa sannan Allah ya taimake shi duk abin da zai faru da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari duk lokacin da ya fito in dai aka ce a zo ne a ji ra'ayin jama'a 'yan najeriya musamman arewacin najeriya ba su taba eh, wato kware masa baya ba saboda haka ya amfani da wannan dama saboda yanzu haka da ake wannan akwai wasu waɗanda suka zo suka sha alwashin cewa to lallai idan dai take-taken waɗannan matasa suna son ne su kawo ƙarshen wannan gwamnati to su kuma za su yadda ba saboda ba zai yiwu miliyoyin mutane su fito su zaɓi mutum ba su kaɗa mai ƙuri'a a ce wasu tsiraru waɗanda idan ka kalle su ma za ka iya eh, bayyana su da sunan wasu mutane ne waɗanda yake kamar illa ko marasa aikin yi ko kuma marasa gaskiya a ce sun fito suna zanga-zanga kuma duka abin da ke faruwa duk abin da ya faru mu na arewa su kan suna da matsala musamman shugabanni a duk lokacin da ake magana in aka ce magana arewa ce za su ga kamar wani mulki ne ko kana ta cikin gwamnati abubuwa ne waɗanda yake abubuwa maganan gaskiya akwai matsaloli waɗanda ya kamata a gyara. yawancin batutuwan nan ahmed ai ko mu nan mun sha faɗa amma inda ake samun akasi mm. mahukunta sai suna kallon wasu maganganun da muke faɗa kamar maganganun yan adawa. yan adawa maganganu ne ko muke mafi yawanci na gyara kayan na gyara kayan ka ba sauke mu raba ba to malam bala tun hawan shugaba muhammad buhari karagar mulki an sha maganganu waɗansu suna lura da cewa akwai alamun da suke nuna shugaba buhari ba shi yake mulkin kasan nan ba masu irin waɗannan maganganu ana cewa a fita batunsu har sai aka waye gari mai ɗakin shugaba buhari da kanta aisha buhari ta fito tana irin waɗannan kalamai na nuni da cewa mai gidanta ba ba shi yake mulki a ƙasar nan ba akwai waɗansu waɗanda suka shaƙi wuyan najeriya su kuma suka shaƙi kamar wuyan mai gidan nata ma kansa su suke tafiyar da ƙasar nan ba tare da yardar al'ummar najeriya ba domin al'ummar najeriya shugaban muhammadu buhari suka biya kuri'a ita ma aka ce a fita batunta ba ba gaskiya ba ne to sai kuma aka wayi gari wata rana mai bema shugaban ƙasa shawara akan al'amuran tsaro baba gana mangono muka ji ya rubuta wata takarda ma jagororin harkar tsaro a kasar nan cewa kar ya ƙara ji waninsu ya karbi oda daga wani jami'a a gwamnati in ba daga shugaban kasa sai gurinsa shi mai bai ma shugaban kasa ya shawara game da al'amuran tsaro kai ya kake ganin wannan abu domin baya bayan nan ma a wannan tarzoma da ake mun ga mai ɗakin shugaba muhammadu buhari ita aisha buhari din ta fito tana yin waɗansu abu har ma da 'ya'yanta wanda 'ya'yan shi shugaba buhari ne da kansa suna yin waɗansu abubuwa waɗanda suke nuni da kamar su ma tare da su ake wannan zanga-zanga to ni abin nan ne da hausa ake cewa makashin kana gindinka to ban yarda da ita mai ɗakin shugaban ƙasa muhammadu buhari ba wato aisha buhari hmm. kai ni mataimakin shugaban kasa ma mata babban mahaukaci ban yarda da shi ba a wannan tafiyar da ake yi shugaban ƙasa ya samu kansa ne a wani hali na gaba kura ba sa yaki ina ganin an masa da baibayi ne da mutanen da ke cin kafarsa mutanen da suke neman biyan bukatun kansu ba wai na ƙasa ba ita mace matarsa ai ana hararata da yin abubuwa da yawa wanda suka saba aƙida da al'ada ta addini ko kuma zamantakewa abubuwan da take yi a matsayinta na mata shugaban kasa bai kamata a ce tana yin su ba babu yadda za a ce kina matar mutum kuna zaune gida guda kila maku kwan ɗaki guda ai ba maganar kila ai mai ɗakin su ce to kina da damar da zaki iya bashi shawara musamman ma shawara game da yadda zai tafi da mulkin ƙasa. kin san irin nauyin da ke kansa maimakon ki bashi wannan shawara ko kuma idan ma kin bashi shawarar bai dauka ba ki hakuri ki shuru ki ci gaba da kokari a'a sai ki tafi kasuwa ki je kina kina tona kwaye masa zani to wannan ya saba aqida ta addini ya saba aqida ta al'ada ya saba aqida ta auratayya babu mutunci a cikin irin wannan tsari a saboda haka ni ina ganin kamar yan adawa ne ke tsima ta suna ziga ta suna kwadaita mata wasu abubuwa da cewa idan an kifar da gwamnatin kila za ta ribatu wannan kenan shi kanshi mataimakin shugaban ƙasa abin da yasa na ce ban yarda da shi ba domin daga irin maganganun da yake yi maganganu ne da ke nuna gwamnati tana nadama maganganu ne da ke nuna gwamnati kamar tana kokari ta faranta wa waɗannan tsirari masu adawa da ita tsageru masu laifi masu aikata muggan laifuka saboda duk mutumin da yake da yake adawa da Yan sandan da ke yaƙi da muggan laifuka ni ina cewa yana aikatawa ko kuma yana abokantaka da masu aikata wannan laifin saboda in ba ka yi me yasa kake kyamatar masu yaƙi da su to shugaban mataimakin shugaban ƙasa sau da sai ga ya fito ga ya ma fito ya ba da haƙuri mm. cewa gwamnati ta yi ba ta yaya za ka yi wannan iko ƙaƙarya ba ne ta yaya a matsayinka na lauya babban lauya ma kuma mm. wanda kullum yake kare doka da oda zai fito ya ce a'a waɗanda suke kare doka da oda an yi musu laifi to ni ina ganin kila akwai wani shiri da suke kokarin yi na cin moriyar abin idan aka kifar da shugaban kasa watakila a ce shi ya hau tunda an taɓa yi a baya mun ga yadda jonathan ya hau bayan mutuwar umar musa yar aduwa kuma duk irin wannan shakiyanci ba a yi sai lokacin da dan arewa yake mulki kuma abin takaici ma sai in ce dan arewa ma dan jihar katsina dan ba a yi idan dan kano yana yi ba a taɓa yi ba lokacin da dan sakkwato yake yi amma umar yaraduwa ya zo an yi masa irin wannan shakenci muhammadu eh, buhari ya zo ana yi masa wannan shakenci shin katsinawan aka rena ko ko wannan bangare na arewa aka rena saboda haka ni ina ganin akwai bukatar tsaya a duba abin nan idan makashin shugaban kasa na gindinsa kamata ya zazzage su ya kore su wanda za a iya kora kai tsaye a kore shi ko a kore ta wanda kuma sai an je majalisa a sa majalisar a gaba yan arewa ke da rinjaye a sa su a gaba a tsige wannan mutumin a kawo wanda ke kishin kasa wanda zai wa kasa abin da ya kamata ya hau kan kujera ma'am idan ka ɗauki maganar ita mai ɗakin shugaban ƙasa a aishatu muhammad buhari wasu suna kallon abin daban da yadda kai kake kallon sa domin waɗansu abin da suke cewa a kusan tabbataccen al'amari ne cewa akwai matsaloli waɗansu a wani yanayi da ake tafiyar da gwamnati kamar waɗansu daban ne suke tafiyar da al'amuran nan in ka ɗauki misalin takardar da shi mai bai ma shugaban ƙasa muhammadu buhari baba gana mangono shawara akan al'amuran tsaro ya rubuta wadda tabbataccen al'amari na wannan duk duniya ta sani to watakila ita mai ɗakin shugaban ƙasa aishatu buhari ta lura da wannan ne kuma watakila ta ba shi shawara a ita da shi da ita shawara bata shiga kansa ba shi yasa take ganin idan al'amura suka dagule ma shugaba buhari nan duk na gindin nan nasa waɗanda suke tafkata asa din nan da sunan gwamnatinsa tarwatsewa za su yi su batta da shi saboda mai gidanta ne uban 'ya'yanta ne waɗansu haka suke kallon al'amarin kai ba ga haka ba wato ban ga haka ba idan Janaral ah, mangunu hmm. ya fito ya ba da wannan umarni daidai ne hmm. saboda mukaminsa shugaban ƙasa ne ya ba shi mukamin mai ba shi shawara a harkar tsaro hmm. kuma duk waɗannan manyan jami'an tsaron a ƙarƙashin ofishinsa suke bisa tsarin dai shugaban ƙasa bai baiwa matar shugaban ƙasa wannan mukamin ba hmm. a takaice ma da aka tambaye shi a jamus abin da ta faɗa sai ce shi aikin tafi a kicin yake hmm. ba ta da wata rawa da za ta taka a harkar mulkin najeriya saboda haka me nata na shigowa cikin mu muna mutunta ta muna girmama ta muna ba ta girma a matsayinta na matar shugaban ƙasa uwar ƙasa amma idan ta rika ƙetarwa tana shiga harkar siyasa to hatta mutane irin mu karan kaɗa miya za mu ringa da mata martani kaga an zube girmanta ya yi ƙasa tunda za ta zo suna cacar baki da mutane irin mu wanda ko shugaban ƙaramar hukuma ba da shi abin da ya kamata ta kama mutuncinta ta kama girmanta ta tsaya a matar shugaban kasa, duk shawarwar da za ta bayar ta baiwa shugaban ƙasa kawai a gida shi ma ba ta fito waje ta zo kasuwa tana faɗa ba idan ta shiga irin wannan za a kai lokacin da za a lakuce mata hanci ma kaga kenan girma ya faɗi amma a ce um, um, national security advisor ko mai bai shugaban kasa shawara kan harkar tsaro ya yi wa jami'an tsaro kasheji ko kuma ya ce musu kada ku rika karɓar umarni daga gurin wani ba face ni wannan daidai ne yana cikin hurumin aikinsa yana kuma da daman yi haka waɗanda suke hararan cewa eh wasu ke jan ragamar mulki wannan duk zato ne tunda shi shugaban kasa bai fito ya taɓa ba faɗa ya ce babu wani wanda yake sarrafa shi duk waɗanda suke faɗan wannan suna kawai faɗin albarkacin bakinsu ne bisa zato amma bai ce akwai wanda yake jan ah, akalar mulki ban da shi ba shirin mahangar 'yan jarida ne ke zuwa muka kai tsaye daga ɗakin shirye-shiryen tashar 'yanci liberty television daga nan babban birnin tarayya abuja za mu je hutun rabin lokaci wanda jam kaɗan za mu dawo mu ɗora akan wannan batu sai ku dakace mu kallo sannan ku da jamurin kasancewa tare da shirin mahanga a filin da 'yan jarida kan yi bita game da al'amura a shirin yana zuwa muku kai tsaye ne daga dakin shirye-shiryen tashar yanci malam ahmed zaifa akwai wani bawan allah liberos oshomo wanda muka tsinta a wata tashar talabijin yake bayani shi a fahimtarsa da batun sars shi a ganin sa ba magana ce ta soja ko 'yan sanda ko duk ma wani jami'in tsaro wanda yake wato cin zarafin al'ummar kasa ba idan kana ɗan kwangila misali a cewarsa aka ba ka kwangila ka karbi kuɗin gwamnati baka je ka yi aikin ba sars kake idan kana malamin jami'a misali ka nemi sai wata ɗaliba misali ta kwana da kai mm. sannan za ta samu sakamako mai kyau sas ne kai mm. ko kuma wani ɗalibi sai ya baka yan canji ka sa aljihunka mm. sas ne nan ma idan kana ɗan majalisa duk wata kana kwashe miliyan barkatai ka ɗura aljihunka da sunan albashi sas ne kai ga sunan dai ta zayyanowa iri-iri wanda shi a fahimtarsa da sas kenan kuma waɗannan al'amura maganganu ne waɗanda suna nan a ƙasa kowa ya san su a ganinka ba ku tarin matsaloli ne suka taru suka yi 'yan najeriya katutu har suka fito suke wannan zanga-zanga da tarzoma na cewa irin yadda ake tafiyar da kasar ba su gamsu ba kuma dole a yi eh kusan wannan magana gaskiya ce abin da ya faru ke saboda idan ka duba waɗannan wato matasan inda a ce misali an samu ci gaba yadda ya kamata kamfanoni suna aiki kaza ba za ka gan su a wurin nan ba da yanzu suna can ka auna duk mutumin da ko matashi da ya tashi yana da sana'a ko wani harkan aikin yi da yake yi ko sauran abubuwa wanda idan ya tashi da safe yana tunanin ne ya je wurin ya gudanar da wannan aikin ko da yamma za ta yi ya gaji ba abin da yake nema sai ya nemi inda zai huta mm. idan da abubuwa sun tafi hakanan da kyau a ƙasar nan da in ma misali za ka nemi masu zanga-zanga a muna ganin ƙasashen da suka ci gaba idan aka bata ma wani rai ma bai da abokan zanga-zanga sai ya fito ya rika allon zanga-zanga shi kadai saboda me ba duk wanda zai biyo ganshi zai kalli okay wannan yana zanga-zanga kan matsala kaza wanda kake son ka gayyata ya taya ka wannan zanga-zangan bai da lokacin ka to kaga za a iya cewa lallai hakika tarin matsaloli misali idan muka ɗauki matsalolin da ake fuskanta bangaren wutar lantarki a shekara da shekaru ana maganan cewa ya kamata a gyara wannan wutan ana gwamnati na ta narka kuɗi har yanzu kusan ba wani sakamako wanda za a ce a shiga ɗaki da shi gaba ɗaya duk abubuwan sai dai a ce an samu megawatt kaza a ce an ƙara kuɗin wuta ai kaza wutar da ta ki samuwa kuma ana da ittifaƙin cewa idan da za a samu wannan wutar lantarkin za a yi maganin rashin aiki da fiye da kashi hamsin cikin ɗari. da ai matsaloli da yawa za to idan kuma ka duba ɓangaren abin da ya shafi wato abubuwan more rayuwa hanyoyi har yanzu nan zaka ga idan ka bi wasu hanyoyi zaka sha mamaki akwai hanyar da yake ma ba zaka bambance titi kuma wai an waye gari shekarun suka wuce akwai hanya akwai titi a wurin yanzu babu iyaka dai hanya ce mutane kuma ba su da za su yi dole haka za su bi da sauransu to lallai ba za a raba ɗayan biyu ba saboda in ka duba na ga wani faifan bidiyo inda aka zo ake raba ma waɗannan masu zanga-zanga abinci abinda a wannan shinkafa ce da manja fa aka dafa ake raba musu sai ruwa ruwan leda wanda yake misali ruwan leda yanzu nan za ka iya za a iya baka ruwan leda kyauta wannan abincin idan ka zo ka ce ma mutum misali inda aka tabbatar da kana cikin matsala za ka iya misali ka ce saboda haka kaga abu ne wanda yake idan da suna da wani abu da ya rike su wani wasu sana'o'i da sauransu kuma in ka duba su jagororin wannan zanga-zangan mafi yawancinsu idan ka kalle su za ka ga wato wannan runduna ce ta je ta takura musu ta hana su rawan gabar hatsi ga abubuwan da suke aikata na rashin gaskiya dukansu za ka ga wasu ma akwai zargi a kansu na cewa ana tuhumar su wasu ma suna tafiya kotu ne suna dawowa amma sun zo sun shiga wannan zanga-zangar akwai waɗanda an hana su fita kasashen ƙetare duk a cikin waɗannan masu zanga-zangar mun ga wanda ya fito ya ce ma a yi juyin juya hali duk da yake shi ma da ya zo zanga-zangar sun kore shi amma dai rahotanni sun tabbatar da cewa baya rasa iza wutan wannan zanga-zangar to kaga kenan a ƙarshe dai wannan matsaloli ne su ne suke haifar da wannan wato abin nan saboda idan yanzu nan waɗannan waɗanda suke ainihin zuwa rura wutan suke biyan kuɗaɗe ana wannan zanga-zangar idan da waɗannan matasan sun samu aiki da sauran wasu abubuwa ko da za ka kira su ba su da lokacin da za su zo misali me ya hana sauran matasa waɗanda suke da aiki me wanda za ka ji idan misali kana gabatar da shirye-shirye a wato a kafofin yada labarai kana magana wannan farko-farko za ka ji mutum ya ce ya fita zai tafi wurin kasuwanci wani shi ba wai zai yi magana wai matsalar ko rashin a'a shi babban matsalar shi ya fito zai tafi wurin kasuwanci ko wai sana'arsa an dakile hanya to kaga za ka fahimci cewa lallai idan da an yi abubuwan da suka dace lallai wannan matsalar sai dai a ga waɗannan mutane da kwalaye su uku ko su shida ko su goma sha biyar ba za su samu damun waɗannan waɗanda misali ba za samu goyon bayan ɗumbin mutane da suke mutane sun zo saboda wani shi idan kawai zai fito in za ka bashi abinci sau uku duk abin da kake so zai yi maka a wurin zanga-zanga ana zuwa ana raba abinci to zai shiga dama da kare ke samun abin saka a bakin salati yanzu kuma ya samu dama a zo ana ihu yana daga kwali a rubuta abu a bashi ya rike kawai idan rana idan safiya ta a bashi abinci idan eh, rana ta a bashi abinci kaga har a cikin dare suna zanga-zangar sannan ya tabbatar da cewa eh gobe za a ci gaba da zanga-zanga a wuri kaza ko da a kafa ne zai yi kokari ya kai wurin a kafa ya san da cewa zai samu abin da zai karya ya san akwai abin da zai ci saboda haka gaskiya lallai akwai alaman ƙanshin cewa ko kuma ma haƙiƙa wannan rashin aikin yi da sauran rashin inganta abubuwa yana daga cikin abubuwan da suke ƙara taimaka ma waɗanda ke rura wutan zanga-zanga su samu waɗanda za su yi amfani da su su tada hankali Ta Allah kyauta ma'am bala akwai alamun duk da suke nuna cewa a masu tarzoman nan kamar a shirye suke kuma suna da ilimin su ba jahilai bane domin gab da za mu shigo shirin nan na ji wasu bayanai waɗanda ban tantance su ba da suke nuna cewa a masu zanga-zangan nan sun yi kutse cikin yanar gizo inda ake sarrafa wato asusun bai ɗaya ɗin nan na gwamnati treasury single account kuma an ce sun yi kutse gidajen talabijin ɗin multi-choice masu dstv da kuma masu go tv an ce duk sun yi wannan kutse ɗin ban tabbatar da wannan batu ba Ah, sannan sun samar da gidan rediyo da ta yanar gizo wanda suka bai masu suna sore soke sore soke din nan da harshen yarabawa aka ce ma'anarsa a fa fito a yi magana shiru da sa ido sana'ar banza sannan kuma sun kaddamar da layin waya wanda duk masu tarzoman nan idan bukatu sun taso musu bukatu ne na abinci a bukatu ne na magunguna da iri irin waɗannan bukatu su buga wannan waya za a kai musu ɗauki nan take abin nan fa kamar yana ɗaune ma ya ɗauki wani yanayi wanda kamar yana nema ya gagari fahimtar mutane to alhamdulahi ka yi amfani da kalmar da ta dace hmm. sun yi kutse kaga dai kutse baya bisa tsari duk mutumin da ya yi kutse ya bi ƙwararriyar hanya ne domin ya biya bukatarsa hmm. kaga wannan ya tabbatar da cewa dama zargin da ake cewa masu laifi ke aikata wannan abu yanzu zai tabbata hmm. su ke ɗaukan nauyin wannan dama ko masu aikata muggan laifuka ne ai kamar yadda ahmed ya faɗa ne su wannan rinduna ta sa dama suna yaƙi da irin waɗannan mutane ne wanda suke shiga yanar gizo ko kuma suke bin hanyoyi na na'ura mai kwakwalwa suke yi wa mutane satar dukiya ko kuma su karkata kan wasu abubuwa ta yadda abin mallakar ka zai koma mallakar su mutane ne masu kwakwalwa masu basira kuma dama za su yi amfani da kwakwalwarsu da basirarsu ne domin biyan bukatar kansu yadda za su kifar da gwamnati ko kuma su halatta haramun a tilas za su gwamnati to ai dama can an taɓa yi a baya idan ka duba lokacin da ake gwagwarmayin yaƙi da soja a lokacin marigayi janar sani abacha na deku kungiyar Nadeko ta yi duk irin waɗannan abubuwa ta yi gidan rediyo ta rika yin kotse illa dai a wancan lokaci soja ne ba sa ɗaukan wargi <laughs> ba su ɗauka ba dole suka fafutuke su suka kashe wanda za su kashe suka kori wanda za su kora ko a nan baya bayan nan a wannan gwamnatin yan yan yakin masu neman biyafara yan ipop eh. su ma sun yi irin wannan aka tarwatsa su to idan gwamnati ba ta farga ba ta ɗau mataki akan wannan wallahi hatta kibla na sallah sai sun canza sai ka tashi zaka kalli gabas su karkata ka kai arewa so dole ne a tashi da wuri a yi abin da ya kamata kuma kar a tsaya ana tunanin me kasashen duniya za su ce kowa yana da matsala a ƙasarsa mm. ba daɗewa ba mun ga yadda america a wannan mulkin na trump mm. an zo mun ga yadda a sanadiyar kashe wani bakar fata da aka yi aka fara zanga-zanga aka fara zanga-zanga da suna kallon abin kamar da wasa suka ga abin yana nema fa a kai ga kifar da gwamnati tuni suka ɗau mataki irin wannan zanga-zanga da haka ake farawa hatta irin kasashen da suke da jin daɗin rayuwa suna yau ina libya libya yanzu ta zama a bar tausayi da haka kuma aka fara da haka aka fara algeria da sudan da masar da sauran kasashe duk da aka yi irin waɗansu da bama kasar da ake ta myanmar yanzu yawwa myanmar hmm. to idan ba a sauri an ɗau matakai an yi wa tufka hanci ba fa to wallahi wallahi ni da kai za mu kasa fita dama na gani a irin wannan abin da ake harbawa ta waya hmm. suna nuna wani gida wani makeken gida a abuja suna hmm. cewa wannan gidan waye wannan gidan barawo ne wannan to da haka za ga sai su banka a gidan wuta to ba ko shakka irin rahotannin da muke ji an ce masu zanga-zangar nan sun fara zuwa manya-manyan unguwanni da ke nan abuja irin su mai tama da su a sokoro da kake magana suna daukar adireshi na manya-manyan gidaje da ke waɗannan gurare ko ma me ma'anar wannan ɗin allah masani to um, ahmed zaifa ɗaya daga cikin bukatun da masu zanga-zangar na suke yi kamar yadda na ga wata yarinya tana bayani mm. a tashar talabijin ta channels mm. shine ai wannan zanga-zanga yanzu ma ba ma fara ta ba tukunna sun nemi abinda dai fara eh, cangwalo wannan rikici kisan wancan mutum da yan ake zargin su rundunar sa sun yi mm. a jihar ocean sai kuma suka fito take bayanin cewa ai bayan da gwamnati ta rusa wannan a runduna ta sars eh. akwai waɗansu bukatu man suna nan da yawa ciki hadda maganar albashin 'yan majalisu hmm. inda waɗannan masu tarzoma suke cewa ba su yarda da shi ba a ganin ka yadda aka ɗauki matakin rusa rundunar sars idan wannan al'amari ya ci gaba gwamnati za ta canja misali albashin 'yan majalisu da kuma sauran bukatu da waɗannan masu tarzoma suke yi wato abin da ke faruwa kaga idan ka duba in muka dubi abin da ya shafi maganar suka kawo cewa a rage albashin yan majalisu misali hmm. idan ka duba da kyau za ka ga da cewa suna son ne su yi abin da ya za a ce wanka da jirwaye yanzu misali tunda eh, yawwa tunda misali an fito yanzu kasan da aka fara ana cewa sas kaza duk wanda kai mu magana zai ce eh lalle sas kaza dan wanda misali aka dan ci shi tara haka bai abin nan ba saboda ana zargi haka da sauransu ka gane mutane suna ta jin daɗi to kaga wannan suna son ne su shigo da wani sabon salo yanzu misali ai shekara da shekaru ana maganan cewa abin da ake kashe ma'yan majalisu ya yawa wannan suna son ne su shigo da shi ka gane yadda yake idan aka zo za a ce eh ko ba komai za su dan sa waɗanda ya kamata su fito su dan taya su samu karbuwa da amma maganar gaskiya in ana maganan wai a ce a rage albashin 'yan majalisu kaza kaza ka eh, za a iya cewa abu ne wanda ya kamata amma ba su ne ya kamata su ce wai sun sa wannan cikin ka'idodinsu ba wato abin da ya zama saboda fakewa da guzuma ne a harkar sana to kaga wani salo ne kamar yadda aka ce mutane ne kwararru ka san akwai waɗanda ake zargin suna ainihin tura su to za su rika ba shawara ko hada da kaza ba misali duk wanda aka magana zai ce yan majalisu suna karban kuɗi ko da sauransu akwai ma wanda na ji suke maganan cewa e za su sa cewa wai duk wasu ayyuka haka kwangiloli da aka bada aka watsa za su ce a dawo a ci gaba da yinsu kaga duk menene hanya ce ta shigowa da wani abu haka ta bayan gida saboda ai in ka lura ai mutane ne waɗanda yake an ji sun kware a misali shiga na gizo su kaza amma suna da abin ne na siyasa ba su da ah, misali ilimin siyasa ko kuma kwarewa a bangaren siyasa to kaga dole waɗanda suke ɗaukan nauyin su daga nisa waɗanda ba a ga sun fito sun shiga zanga-zangan ba dole su ma za su shigo da shawarwari su za su iya misali yanzu nan su ce ai abinci ya yi tsada ai kaza ai ba wutar lantarki ka gane ai amma dai su yanzu abin da ta bayyana fili ba sun fito sun kafa jam'iyya ba ai sun ga sun fito yanzu haka akwai jam'iyyar da suka kafa har ma jam'iyyar siyasa yanzu haka akwai akwai jam'iyya youth democratic party ne ko suka abin nan yanzu haka tambarinta yana na yana yawo eh, akwai ma har hotuna hukumar zaɓe ba ta mata rajista amma dai ai alaman karfi yana ga mai kiba sun fara nuna wani alama ne na cewa lallai misali za su yi ta tafiya ne da harshen damo idan misali yanzu nan ba ana ba gwamnati shawara ta ɗauki kaza ba idan suka ga eh ga abin da zai faru kaza kaza da sauransu za su kuma koma ta wannan bangaren siyasa za su rika tafiya ne da harshen damo in misali in ta din sun samu nasara sun samu goyon baya an ka karshen gwamnati to in ba a samu ba a ga jam'iyya kaza kaza amma kuma duk waɗannan abubuwa ne waɗanda yake suke son su yi amfani da shi maganan wai rage kuɗi kaza ba su bane za su ce wai a sa wai ka'idodin kaza duk da yake din su ma kansu 'yan majalisun idan in kana magana kana cewa kaza za su ga sai su ta ganin kamar adawa ne to amma sun sa ka'ida misali ta rushe sars kuma gwamnati ta rusa sars to yanzu ai yanzu an wuce wancan lokacin yanzu magana ne na gwamnati na tabbatar da cewa duk wani wanda yake ganin da cewa wai shi yana cikin gwamnati yake goyon bayan su yanzu an kai matakin da shi ma kanshi zai fara jin tsoro idan muna maganan misali yanzu nan eh, a ce shugaban kasa bayan shugaban kasa sai wa misali mataimakin shugaban kasa yanzu na ya san da cewa idan har aka gifar da gwamnatin nan gaba ɗaya ba da shi za a sake wani sabon zubi ba in har a ce misali waɗannan matasa sun yi nasara ba wanda zai sa sabon zubi shi ma zai gama ne su ce kai ma ban da kai duk wani wanda yake rike da minista yanzu ba wani ko dan kudu ne ba wanda zai jawo shi wai ya ce wai zo kai minista ko ka zo ka zama mataimakin shugaban kasa saboda haka yanzu mataki ne ake na a fito a yi magance wannan zanga-zangan a kai a samu kura talafa sannan idan ma akwai gyare-gyare wanda gwamnati za ta yi na cewa lallai fa yanzu an fahimci cewa mutane za su iya fitowa su yi zanga-zanga idan ana yin abu ba daidai ba a ɗauki hanyar gyara ma'am bala ya zuwa yanzu ana zanga-zangan nan ba mu ji labari na cewa wani jami'in tsaro ya taɓa wani daga cikin masu zanga-zangan nan ba ya zuwa yanzu in ka cire dai yar alangama da akan yi tun da yake waɗansu suna ganin cewa wannan zanga-zanga ba wani abu ne a cikin ta illa tilin siyasa to sai kuma aka samu waɗansu wato matasa su ma waɗanda su ko ba su yadda da masu wannan zanga-zangar ba aka ɗanyi 'yan gama nan da can mukan ji wannan rahotanni amma yanzu zuwa yanzu ba mu ji wani jami'in tsaro ko guda ɗaya da muka ji ya taɓa ko ɗaya daga cikin masu zanga-zangar nan ba sai dai baya bayan nan hukumomin soji sun yi shela cewa za su kaddamar da a wani aiki nasu wanda suke suka yi malakabi da cewa da crocodile smile irin wanda suka yi a sashen kudu maso gabashin ƙasar nan lokacin da 'yan ta'addan nan na ipop mutanen nnamdi kanu hmm. suka yi suna maganar biyafara biyafara lokacin aka fara kaddamar da crocodile smile to hukumomin soja sun ce za su fara kaddamar da shi wasu ƙungiyoyi na 'yancin bil'adama su wajen talatin sun soki lamirin yin wannan abu a daidai wannan lokaci a daidai lokacin da su hukumomin sojan suke cewa a wannan ba wani abu ne al'amari ne na su ba maganar masu tarzoma ne suke ba abu ne wanda dama sun saba yin sa duk shekara amma su hukumomin yancin bil'adama din nan suna cewa to ai yanzu lokacin yanayin da ake ciki ya zama wajibi ma hukumomin soja ba su da zaɓi illa su ɗaga lokacin da za su yi wannan aiki nasu na wato operation crocodile smile kai ya kake kallon wannan batu gwamnati ce take ja damarar wato dakile wannan zanga-zanga da karfin soja ko ya kake kani to ni ina so ba na so to wannan rawar kada da za su yi a wannan lokaci hmm. ni ina ganin daidai ne idan ma za su yi amfani da wannan rawar kada su daki waɗannan masu yin wannan abin babu aibu babu aibu ne a na hmm. saboda ya mutsi tana iya ya mutsewa gaba daya ta ya mutsi ai maganin hmm. shege dan banza idan idan ya kasance ana tsorata gwamnati hmm. ana firgita ta kuma tana firgita tana firgita har ta kasa yin abin da ya kamata ta yi to kaga mu sauran jama'a muna cikin hatsari yayin da mutane miliyan goma sha biyar suka fito suka kada ƙuri'a suka ci ga abin da suke so a ce kuma mutane su kasa da miliyan ɗaya sun zo suna bore suna tarzoma cewa ba sa son wannan to kaga idan suka yi nasara waɗannan miliyan goma sha biyar fa muna cikin hatsari kenan ba mu da kwanciyar hankali ba ma za mu iya bacci a gidajenmu idan mu rufe ko da mun shari ba saboda haka aikin soja ne dama soja suna da dama aiki doka ta ba su dama su kwantar da tarzoma idan ta wuce karfin 'yan sanda amma ni ina ganin wannan abu bai fi karfin 'yan sanda ba kamata yi a baiwa 'yan sanda dama su kwantar da wannan tarzoma ba a tsorata su ba a juya musu baya a titar da abubuwan da suke saboda su ma sojojin suna iya fakewa da guzuma su harbi karsana mm. abinda nake tsoro kenan saboda za su iya shiga cunar wannan zanga-zanga su ce shi kenan babu tsaro ba oda a ƙasa su karbi iko kaga kenan an yi gaba ba zani to kamata a duba wannan abin a duba shi da idan basira idan za su yi wannan rawar kada ko kuma abin da su yi shi kamar yadda suka yi a yankin kudu maso kudu yadda dai ba su wuce gona da iri ba kuma ba su yi wa demokradiyya targaɗe ba kada a saki kaboyi kawai da bindigogi a gari kuma su kuma su zo su wuce inda ya kamata su tsaya 'yan sanda ya kamata akwai 'yan sanda na kwantar da tarzoma wanda ba 'yan wancan sas ba ne a karfafa musu gwiwa a ba su haɗin kai a ba su umarni su bi duk waɗanda suke yin wannan tarzoma ba bisa ƙa'ida ba su maganin su doka ta yarda cewa ana iya yin zanga-zanga demokaradiyya ta yarda wannan amma zanga-zanga ta limana ba zanga-zanga ta tilasta wa mutane ba sai su je can filin su kuwa ko filin kwallo a ba su guri su ta yin zanga-zanga su har illa masha Allah amma su kyale jama'a su yi sana'o'insu su yi harkokinsu kowa ya rawar gaban hantsi ba su dinga bi suna fasa mutane motoci su dinga bi suna zagi suna la'antar mutane ba in aka ce za a bar abubuwan nan su tafi aka to wallahi wata rana za a waye gari ba mai iya fitowa to Allah ya kyauta Ahmed Ruzaifa daga karshe bari mu ji me zaka ce da kalaman da muka ji gwamnan jihar Plateau kuma shugaban gwamnonin arewacin Najeriya Simon Lalong ya fito ya yi baya bayan nan akwai lokacin da dama ana ganin abin da yana ɗaukar yanayi na bangaranci kamar yadda muka yi a bayani nan baya ya fito an ba da rahotannin cewa su simon lalong ya fito ya yi bayanin cewa su a arewa ko kuma gwamnonin arewa sun yadda ba su magoyi bayan rushe sars ba mm. maimakon wannan a kawo rundunar sars nan arewa kawai ka cokamta yake arewa to daga baya kuma ya yi bayani ma manema labarai a fadar gwamnatin tarayya inda ya je gana da shugaban kasa cewa shi fa bai faɗi wannan magana ba abin da ya ce ya ce su ba su jin daɗin irin wato ta'asar da jami'an tsaro suke tafkawa kamar da ake zargi lokuta-lokuta to kaga abin da muke dama magana kenan hmm. idan aka ce yanzu misali ya za ka fito ka ce kaza ka duba fa waɗannan fa sun zo cewa suka yi suka dubi wata runduna mai muhimmanci ga kare rayuwar mutane suka ce a rusa to kai ne din kazo kai kuma ka ce a batta kaga matsalar muke na arewa bai kamata ya wani jahin magana ba menene ke ciki ga ya kayi magana an ba misali gwamna ya ɗauki wannan allona abin nan da wanda ya zo ya fito ya shiga cikin zanga-zanga da wanda yake kawai shi yana kan hanya ne ya fito yan jarida aka tare shi aka ce ka yi magana wane ne ma ya fi abin nan saboda haka ni ban ga wai hikiman wai jaye wannan maganan ba kaga abin da matsalan mu mutanen mu na arewa kenan kada kai mamaki yanzu zuwa za a ce wannan abin bai dace ba kaza kaza wane sai ya zo ya jaye magana ai an san dan siyasa da harshen da mu to ka gani ko to ai dai duk abin kaga matsalan abin da ake magudu kenan saboda haka ni ban ga wai a laifi wai a ce ban ga cancantan da ya ba wannan maganan da ya ba ra'ayinsa bane ko kuma ra'ayin wannan kungiya tasu ta gononin arewa ya faɗi bai kamata ya jaye ba to a halin da ake ciki dai akwai rahotannin da suke cewa gwamnan jihar osun wato bega oyetola ya ƙetare rijiya da baya a lokacin da ya je zai yi jawabi ga waɗannan masu tarzoma suka bi shi da harsashin annabi ruhu da kirya ƙetare wannan hari da aka yi masa to masu kallo da haka ne kuma za mu tattara namu ya namu mai gaba a shirin namu na yau a madadin bala ibrahim ahmed uzaifa da ni kaina inda muka bayyana kamar balbelu kuma a madadin wato jami'an da na zayyano tun farko suka taimaka shirin ya kawo ya samu nasara zuwa muku nake muku bankwana sai kuma gobe daidai wannan lokaci inda za mu zo muku da wani sabon shirin